amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 22 ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 29 ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da daya a milagiya muna cikin karatun littafin فصل الخطاب في ذكر أهم الفرق الإسلامية يوم za mu tashi a shafi na ɗari da ashirin da hudu daga ƙasa lamba na uku bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir na uku alqur'anil karim eh wato alqur'ani mai girma al su ɗan asha'ira sun faɗa dangane da alƙur'ani mai girma bi annahu laysa kalamullah cewa alƙur'ani ba wai maganan Allah ba bane haƙiƙa walakinnahu kalamullah nafsi sai shi alƙur'ani kalamullah ne annafsi wato maganan Allah ne wanda yake cikin rai wa annal kutuba bima fiha alquran makhluqa cewa lallai littattafai wanda alqur'ani na cikin su ji halitta ne an gani Alƙur'ani maganan Allah ne nafsi wato shi shi qur'ani maganan Allah ne nafsi amma maganan da yake fitowa waje maganan da yake fitowa waje ana cin shi da harfa da sauti da larabci wannan ba maganan Allah bane maganan Allah yana tare da Allah baya fita in ji su an gani kuma duk littattafai gaba daya wanda Alƙur'ani na cikin su littattafai a taura halitta ne injila halitta ne zabura halitta ne alkur'ani halitta ne Sufi ibrahim halitta ne a wajen asha'ira ba a wajen ahli sunna ba na'am amma mazhabu ahli sunna wal jama'a amma mazhaba na ahli sunna wal jama'a fa yaquluna anna alqur'ana kalamullah suna cewa lalle qur'ani maganar Allah ne gairu makhluq ba halitta bane lalle qur'ani maganan Allah ne ba halitta ne shi wa annahu ta'ala yatakallamu bi kalamin ta al mala'ika kuma lalle Allah ta'ala a wajen ahlus suna lalle Allah yana magana da magana wanda mala'iku suna jin maganan in Allah ya yi magana mala'iku suna jin abin da Allah ya faɗa kenan maganan Allah akwai sauti irin nashi akwai harafi irin nashi na'am wa sami'ahu Musa alaihi salam kuma annabi Musa alaihi salam ya ji maganan Allah subhanahu wata'ala kenan ba kalamun nafsi bane inda kalamun nafsi ne mala'iku ba za su ji ba sannan annabi Musa ba zai ji ba ashe magana ne wanda ake ji wa tasma'uhu al-khala'iqa yawm al-qiyamah sannan sauran halittu ma za su ji magana Allah gobe kiyama an gane wannan shine bambanci yana daga cikin abin da ya bambanta yan asha'ira da yan salafiyya ma'ana yan ahlus sunna A gane sun bambanta ta wajen alkur'ani yan wato ahlus suna sun yarda cewa alkur'anin nan da muke karantawa maganan Allah ne haka Allah ya faɗe shi da harfa da sauti da larabcin nan da haka Allah ya faɗa an gane wannan ai amma su a sha'ira Allah baya magana da harfa ko sauti ko larabci ko ajamanci ko takadimi ko ta'khiri kenan a cewar su wannan alkur'ani da muke karantawa ba kuma maganar Allah ba ne. kawai fassara ne na maganar Allah an gane wannan ku, fassara ne na maganar Allah a wajen asha'ira Su kaga kenan da mutum zai zagi wannan qur'ani sai dai a ce ya zagi fassarar maganar Allah ba ya zagi maganar Allah ba da mutum zai wulakanta qur'ani ba maganar Allah ya wulakanta ba inda asha'ira a wajen ahlus sunna kuma maganar Allah ne ya wulakanta an fahimci ni ko yawwa rabi'an na hudu ru'yatul lahi subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama eh wato ganin Allah subhanahu wa ta'ala gobe yawmal qiyama shin za a ga Allah gobe kiyama ko ba za a gan shi ba يرى الأشاعرة أنه لا يجوز an تتعلق به Ru'ya على جهة ‘yan asha'ira suna ganin cewa lalle baya halatta gani ya rataya gare shi a wani bangare a ce wai a ga Allah a wani bangare ko makani kan shi ta bangaren ya eh, shirya wuri a kan shi ta bangaren gabas ko ta bangaren yamma ko ta bangaren kudu ko ta bangaren arewa ko ta bangaren sama ko ta bangaren kasa kawai su a wajen su ba a ganin Allah ta ko'ina kawai a gani su sun yarda ana ganin Allah amma ba ta ko'ina ba zai yi ko zai yi a ce an ga Allah amma ba ta ko'ina ba to su sun ce a annan ru'uya la ta ta'allaku la ta ta'allaku bi ru'uya ala jihati wato ganin Allah baya alakantuwa akan wani bangare wa makani baya alakantuwa baya ratayuwa da wani waje wa suratu muqabala ko wa surati baya ratayuwa akan sura na muqabala a ce mutum ya kalli Allah ya fuskanci Allah bangare kaza wacce sali shu'a da kuma saduwan haske in akwai duhu dama ba a gani domin lalle wannan gaba daya sun ce ya saba ma hankali a ce a ga Allah ta wani bangare وفي هذا القول نفي لعلو علو الله to a cikin wannan magana akwai kore uluwi na Allah kamar ka ce babu Allah ne wal jiha eh, ka kore bangare idan ka ce ba a ganin Allah ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ko ta sama ko ta ƙasa ko ta ko'ina kamar ka ce babu Allah ne bal munafiyu lil ru'ya nafsuha min babil lazim al kamar kore ganin Allah ne gaba daya na farko mutum ya kore uluwi na Allah tunda ka ce ba a ganin Allah ta sama ko ta ƙasa kamar ka ce ne babu Allah a sama babu Allah a ƙasa babu Allah a ko'ina sannan ka kore gani shi ka ce ba za a gan shi ba ta babu lazimul maza. idan muka ɗauki lazimul maza kamar ka ce babu Allah ne bi ma'ana yan asha'ira su sun ce ana ganin Allah amma ba ta ko'ina ba dan shine maganar da albani ya ce duk mutumin da ya ce za a ga Allah ba ta ko'ina ba to ya sake komawa ya yi murata a tunanin shi hmm. ya je ya sake tuɗa ah, ya sake murajan a kwakwalwan shi in ma ya zamanto cikin kwakwalwan shi akwai matsala ko kuma ya zamanto mai girman kai ne ya san ba haka bane amma ya gudurce shi ina fatan gane wannan to saboda haka shi dangare da mutumin da ya ce za a ga Allah ba ta ko ina ba kamar ya kora Allah ne amma muka ɗauki lazimul mazhab lazimul mazhab shine maganar ta yana lizimtar da haka cewa ana ganin Allah ba ta ko ina ba maganan ka yana limitar da kan babu Allah ne amma kuma su ‘yan asha'ira ai sun yadda da Allah an gane ko ‘yan asha'ira ba su ce babu Allah ba ‘yan asha'ira ma suna kafirta duk wanda ya ce babu Allah ashe kenan duk mutumin da ya ce ‘yan asha'ira sun ce babu Allah ya musu tsagi amma maganan su abinda maganansu su ke nunawa maganar yana nuni zuwa ga lazimul mazhab yana nuni zuwa ga cewa babu Allah amma su kuma hankalinsu bai kai nan ba yan asha'ira tunaninsu bai kai nan ba su suna kokari su tabbatar da samuwan Allah ne ma sai suka fada cikin wannan kuskure misali saboda haka wannan aqida din kuskure ne an fahimci ko na'am yawa ha wa amma ahlus sunna wal jama'a amma su ahlus sunna wal jama'a yu'minuna bir ru'ya suna imani da ganin Allah gobe kiyama wa annal mu'minina yarawnahu fil akhirah kuma lalle mu'minai za su ganshi a lahira kama jaa fil qur'an al karim kamar yanda ya zo cikin Alkur'ani mai girma wal ahadith al mutawatira da kuma hadisai mutawatirai daga manzon Allah an samo hadisai daga sahabbai sun kai 30 da yan kai wanda suka ruwaito lalle gobe kiyama mu'minai za su ga Allah wa qawalu salafi hadhihi al-umma sannan akwai maganganun salaf maganganun magabatan wannan al'umma min as-sahaba wa tabi'in na sahabbai da tabi'ai wa ghairihim da wasu su rahimahullah magabatan mu gaba ɗaya sun yi ittifaki za a ga Allah gobe kiyama babu wanda suka kore ganin Allah gobe kiyama sai yan bid'a yan bid'a irin su shi'a irin su khawarij irin mutar zinawa? yan shi'a kaulan wahid kaulan wahidan wato yan shi'a ga magana daya sun yi inkarin ganin Allah gobe kiyama sannan su ma yan khawari sun yi inkarin ganin Allah gobe kiyama haka nan mutazila amma duk mutumin da yake da aqida na ahlus sunna yana tabbatar da samuwan Allah da kuma wato ganin Allah gobe kiyama saboda nassoshin alkur'ani da suka tabbata za a ga Allah sa'annan hadisai mutawatirai daga sahabbai talatin da wasu 'yan kai sa'annan kuma ga maganganu na ainihin magabata magabata daga cikin sahabbai tabi'ai da kuma tabi'i tabi'i shi ya sanya al'allama ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sanuniya yake cewa wa سبحانه من فوقهم نظر nazar كما ترى kama هذا تواتر عن رسول الله لم rasulillahi lam فاسد illa imani yace za su ga Allah gobe kiyama masu mummunai. wato gani na ido kamar yadda kuke ganin rana da wata yace hadha tawatara ar rasulillahi wannan ya zo mutawatir daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lam yunkiru babu wanda yake inkarin ganin Allah illa fasidul imani sai dai mai lalataccen imani a gari idan mutum ya ce babu Allah to mai lalataccen imani ne amma ahli sunna yana tabbatar da samuwar Allah subhanahu wata'ala a gane ku na'am khamisan to kun ga fahimtar asha'ira shi ɗan asha'ira sun yadda ana ganin Allah ko ba su yadda ba eh sun yadda yan ashayira sun yadda ana ganin Allah A gani su ba su yi inkarin samuwa Allah ba bil hasali ba yan ashayira suna raddi ga mutazila amma kuma sun ce za a ga Allah ne amma ba ta wani bangaren ba ba ta ko'ina ba an gani za a ga Allah amma ba ta ko'ina ba su ba sai ba a ganin Allah ba su kuma suna ganin wannan wai wannan kwakwalwansu wai yana aiki sosai kenan wai ya Na na'am khamisan na biyar a takfir daga cikin abin da ya bambanta ahli suna da ashayira akwai kafirtawa al-asha'ira mutaribuna fi qadiyati takfir yan asha'ira wato suna karo maganganun suna don dangane da matsala na kafirtawa fataratan ya kulu lana nukaffira ahadan wani lokaci yan asha'ira suka ce ba ma kafirta kowa za ga wani lokaci yan asha'ira suna ce ma mu ba ma kafirta kowa duk mutumin da ya kalmar shahada muna tare da shi fataratan ya kulu lana nukaffira ahadan eh, la nukaffira illa man kafarna wani lokaci kuma zai ce la nukaffiru illa man kafarna hmm. la nukaffiru illa man kafarna wani lokaci suka ce mu ba za mu kafirta kowa ba sai wanda ya kafirta mu in ka kafirta mu mu kafirta ka in baka kafirta mu ba to kana nan a cikin musulunci kenan su a wajen su in ka dauki wannan fahimta sai idan ka kafirta su ka zama kafiri idan baka kafirta su ba duk abin da kai na kafirci kai musulmi ne kai in ka ce qur'ani bai cika ba in dai baka kafirta su ba shikenan in ka ce ainihin manzancin manzan Allah ƙarya ne in dai baka ta so shi kenan idan ka zagi sahabban manzan Allah ka zagi matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka jingina ma Aisha ainihin zina ko abin da ya kama da wannan wato in dai baka ta su wasu yan asha'iran asha'ira kana nan a musulunci kenan ma'auni na gane kafircinka da kuma ainihin musuluncinka ya zama to baka kafarta dan asha'ira ba kaga wannan ma'auni ma'auni ne mai rauni ko ba ka ba ba za mu kafurta kowa ba sai wanda ya kafurta mu idan mutum ya kafurta mu mu kafurta shi in bai kafurta mu ba yana nan cikin musulunci wa taratan yaquluna bi umurin tujibu tafsiq wani lokaci kuma suna faɗin wasu al'amura da ke wajabtar da fasikantarwa da bid'antarwa aw bi umurin la tujibu tafsik ko kuma wani lokaci al'amuran da ba sa wajabtar da ainihin fasikantarwa ko kafirta ko bil'antarwa na'am fa masalan yukaffiruna man yazbutu uluwan lahi zati wani lokaci kai misali yukaffiruna man yusbitu uluwan lahi zati hmm. wani lokaci sukan kafirta wanda ya tabbatar da uluwi na Allah yan asha'ira wani sa'in sukan kafirta mutum idan ya ce Allah yana saman al'arshi ya daidaita in ka bi doron nassin qur'ani ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-arshi Allah shine wanda ya daukaka sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba sa'annan ya daidaita akan al'arshi kaga Allah shi da kansa ya gaya mana ya daidaita to wani lokaci idan ka ce Allah ya daidaita kan al'arshi sai su kafirta ka an gane wannan ko suna kafirta wanda yake tabbatar da uluwun Allah na zaki akan al'arshi aw man ya'khudhu bi zawahirin nusus kuma wani lokaci ce duk mutumin da yake riko da zahirin nafsi ya kafirta alhali kuma ka'ida ana cewa ne al'asalu fil kalam al haqiqa dun al hmm. asali ga magana shine mutum ya tsaya kan hakika ba ba majaz ba sai dai idan dalili ya zo wanda zai nuna dole ayi tawili amma asali baya halarta ayi tawili asali dole ne ana bin nasi ne yadda nasi ya zo za ga wani lokaci suna cewa suna cewa ainihin a ko a manya a kudu bin zawahirin nusus ko wanda yake riko da zahirin nasi aiki ya kolo ne inda suke cewa inna al'akhadha akhadha bi zawahirin nusus min usul at-taklif inda suke cewa wai yin ruku da zahirin nassi wai yana daga cikin asali na kafirci a gare kenan duk mutumin da zai bi zahirin sai dai kai ta tawili in dai mutum zai yi riko da zahirin nassi to ya fada cikin kafirci an gane wannan ko to kaga wannan fahimta nasu fahimta ne na kuskure asali dama ana tsayawa ne kan zahirin nassi sai dai idan dalili ya nuna a'a sai an samu ƙara'in da suka nuna a karkace daga zahirin nasi a koma abin da ba zahiri ba misali eh amma ahlus sunna wal jama'a amma ahlus sunna wal jama'a fa rauna an na tafsira haƙƙun layi ta'ala su suna ganin kafirtawa haƙƙin Allah ne su ahlus sunna an gane ba a kafirtawa sai wanda Allah ya kafirta da manzansa da yi adam ba zai zo kawai ya gina wasu ka'idoji na tunani ba akan wa'annan ka'idoji ya fitar da mutane a musulunci ya shigar da wasu musulunci fitar da wani musulunci ko shigarwa ba haƙƙin kowa bane haƙƙin Allah ne an gane wannan ko wa kamar yadda ainihin al'allama ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa cikin duniya ko ya ce al-kufru haqqul lahi summa rasulihi bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu kal kafara wa bazaka zul kufrani yace kafirci Hakkin Allah ne sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bin nafsi yathbutu la bi qawli fulani yana tabbata ne da nafsi ba wai da maganan malam wani da malam wani da malam wani ba man kana rabbul alamin wa abduhu kal kafara fa zaka zul kufrani duk wanda ya kasance ubangijin talikai da kuma bawansa sun kafirta shi wannan shi da kafiri Allah ya kafirta ka manzo Allah ya kafirta ka amma wani malami ya gina wani hukunci na san ransa ya ce zai fitar da kai musulunci musulunci ba a hannunsa yake ba an gani idan mutum ya ce ma kafiri ta san ba Allah ya kafirta ka ba ko wani ya ce ma fasiki ka san ba Allah ya fasikantar da kai ba ko wani ya ce ma dan bid'a ka san ba Allah ya yi bid'antar da kai ba ko sa to wannan kawai yana bata maka shi lokaci ne na ba gane kamar mutanen da suke damuwa irin abin da ke faruwa ga 'yan hawari dan hawari da zaran ka aikata wani abu ka saba mai kawai sai ka burta ka nan take ya fitar da kai musulunci to idan ya ce ka fita amma Allah bai ce ka fita ba aikin banza ne kawai ya dai faɗi magana kawai ya ji daɗin faɗa ya ɗana kawai amma asalin mai fitarwa ko mai shigarwa shi ne Allah sannan kuma kamar yadda ake samun yanzu samari haka masu zafin kai masu karancin fahimta na addini masu karancin tsantseni kawai sai saurayi ya zo kawai ya samu malami mai karantar da sunna yana iya kokarin sa kawai sai ce wani dan bid'a ne wani dan bid'a ne wani abin da ya ban tsoro akwai malamin da na sai ya shekara arba'in da wani abu yana karantar da sunna kawai sai malamin ya yi kuskure kan wata matsala guda ɗaya ya fassara kuskuren da ya kan wannan matsala guda ɗaya wani ƙaramin yaro wala ƙaramin yaro da kai talatin ba ya ce wani ƙasun gumin ɗan bidi'a wanda tun farkon rayuwarsa ɗan bidi'a ne shi na fatan gane wannan ka shekara arba'in tana hidima ga ainihin addini sai ga yau wani ƙaramin yaro wanda ma bai gama bai daɗe da gama ƙarin kwance ba ya kalle ka ya kira ka wai tsohon kasun gurmin dan bid'a kenan me yake nufi yanzu a yanzu din nan ne aka fara yin sunna lokacin da shi ya zo yaron shekara arba'in din nan duk bid'a ake ciki an gane to ire-iren waɗannan abubuwa wato kada hankali ya ringa tashi duk yaron da ya zo ya fasikantar da wani ko ya bidantar da wani ya san cewa ba zai wanke lafiya ba idan ka zo ka bid'antar da mutumin da ba dan a ba ko ka kafirta mutumin da ba kafiri ba kawo kanka ne ƙarshen rayuwanka ba za ta kyau ba saboda abin da magabata suka faɗa cewa naman malamai guba ne duk mutumin da zai rika kama malamai ya kira wannan dan a ya kira wannan fasiki ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan saboda kuskuren da bai sa kara ya karya ba an gane kuma asalin masu kuskuren sai su shiru a kansu kaga ga irin wahannan ba su cika damuwa da asalin masu kusure ba sun fi damuwa da kai da kake tare da su suna allah allah ka samu zamiya kana samun zamiya sai su ce da wa aka hada su ba da kai ba nan take za su zage ka su wulaƙanta ka wai duk wannan gaba ɗaya da'awa ne an gane to irin wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta cewa in dai mutum ba salafi ne to ba za a ce yana kafirta mutane arhaba kafirtawan yana bi da ka'ida ne in dai mutum ba salafi ne ba za a ce yana bid'antar da mutane arhaba bid'antarwan yana da ka'ida an gane bid'antarwan sai ka wasu ka'idoji da wasu dokoki kuma akwai mutanen da aka ba dama su yi ba kowa aka sake shi yayi ba kamar yadda ba kowanne likita ke tiyata ba hakanan ba kowane malami ke yanke hukunci na tafkir ko tabdi ko tafsir ba sai malamin da ya kai wannan fagen sannan ya ce. to amma yanzu kaga ƙananan yara wanda suka fara wanda yanzu ma suka fara karatu sai suka ɗauko wannan babban al'amari suka ɗora wa kansu wai su ne ma abota jarwa ta adili wa iyaz billah eh la yutlaqu illa ala man yastahiqu shar'an wa su ɗan salafiya ahlus sunna ba sa wawaita wannan kalma sai wanda ya cancance shi ga shari'a sai mutum ya cancanci a kira shi kafiri ya cancanci a kira shi dan bid'a ya cancanci kaza ka gane ku abin da yasa dole fa sai an karanta wannan ka'ida malamai sun ce laysa kullu man waqa'a fil kufr waqa'a kufr alayhi ba wai duk mutumin da ya fada cikin kafirci ne kafirci ta fada masa ba mutum na iya fadawa cikin kafirci amma ba kafiri bane kuma laisa kullu ma waqa fil bid'a waqa fil bid'a alai ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a bid'a ta fada masa ba kun gane yayi to ashe kenan dole ne da wani ka'ida ne ake iya gane wannan ya fada cikin kafirci ya kafirta da kuma ya fada kafirci bai kafirta ba wannan ya fada cikin bid'a an gane ya zama dan bid'a da kuma ya fada cikin bid'a bai zama dan bid'a ba saboda ana samun jigajigan malamai sun fada cikin bid'a kuma a ce sun yi kuskure ne a nema musu rahama amma suna nan cikin sunna da wani ka'ida ne ko abin kawai ana yin shi ne kawai fauda kowa ya faɗa abin da ya ga dama na fatan gane wannan kaga wannan ka'ida kawai kamata ɗalibin ilimi ya firgita ga abin da ya shafi kafirtawa an ce ba dukkan wanda ya fada cikin kafirci da kafiri ba kamar yadda ba dukkan wanda ya fada cikin bid'a ne dan bid'a ba misali to da wani ka'ida ake gane wane ya fada cikin bid'a ya zama dan bid'a wane ya fada cikin kafirci ya zama kafiri shin kowane mutum ne kawai yake sakin baki ya faɗa abin da ya ga dama ko kuma shari'a ta riga ta zaɓi wanda suka dace su yi wannan aikin na'am wala turaddu fi talaqi ala man sabata kufru E, eh, ba a da kalman kafirci kai tsaye ga wanda kafirci shi ya tabbata bi isbatu shuruti in ka san shi sun tabbata da tabbatan sharuɗa intifa'ul mawani da kuma ruwan mani in da kafirci mutum ya riga ya tabbata da tabbatan sharuɗa babu mani'u to dole ne za a kafirta mutum ووافق العشائر أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان إجد كيوا أن عشائر sun bambanta da ahlus sunna wajen asma'u was sifat hmm. sun bambanta da ahlus sunna wajen abin da ya shafi takfir sun bambanta da ahalin suna wajen a wajen abin da ya shafi wato mazaru talaki da sauransu to akwai inda asha'ira suka dan dace da ahalin suna yan asha'ira sun dace da ahalin suna a wajen matsalan imani bi ahwali yawmal qiyama eh wato mana imani da halayen tashin kiyama yan asha'ira su ma sun yi imani da abubuwan da za su faru gobe kiyama irin yadda ahlus sunna suka yi imani su ma haka suka yi imani wa umuril akhirah sannan su ma sun yi imani da al'amura na lahira minal ashri kamar tashi da kabari wan nashr da kuma ainihin watsa takarda za a watsa ainihin fallayen takarda a yi kaza a yi kaza misali wal mizan eh da ko an gane wannan ko wato tara mutane gobe kiyama da kuma ainihin tashi da kabari da kuma mizani ahlus sunna sun yadda da mizani su ma wancan sun yadda da mizani wasirat sannan sun yadda da sirati su ma washafa'a an gani sannan su yan asha'ira su ma sun yadda akwai ceto gobe kiyama wal janna wan wanda su yan khawarij da yan mu'tazila ba su yadda ba yan khawarij da yan mu'tazilawa sun yi inkarin ceto gobe kiyama suna ganin cewa mai saban Allah in ya mutu mai saban Allah wanda ba kafirci ba in ya mutu bai tuba ba yan khawarij suna ganin kafiri ne zai dawo wutan jahannama an gane suna ganin mutumin da ya yi karya ko ya yi zina ko abin da ya kama da wannan bai tuwo ba to wannan in ya shiga wuta ya shiga har abada ba maganar ceto a gare shi an gane su ko yan zilawa suna ganin cewa wanda ya aikata manyan zulubai shi ma zai dawo ma wutan jahannama sai dai suna ganin azaban shi ba zai kai azaban kafiri na asali ba amma yan asha'ira sun goyi bayan suna tare da ahlus sunna akan cewa akwai ceto ga masu babban zunubi gobe kiyama in ba su yi ridda ba an gane sannan kuma sun sun sun dace da ahlus sunna wajen abin da ya shafi aljanna da wuta sun yarda da aljanna sun yarda da wuta kamar yadda ahlus sunna suka yarda da shi wa nuzuli isa ibn maryam a asha'ira sun yarda da saukan annabi isa dan maryam yanda su ma yan salafiya suka yarda da shi yan salafiya gaba ɗaya ba su da sabani kan wannan matsala din cewa lalle annabi isa alaihi salam zai sauka wa zuhurul imam al-mahdi da bayyana imam al-mahdi wannan ahli sunna gaba ɗaya sun yi ittifaki a kan shi ba masu inkarin wannan sai mutazilawa sai khawarij sai akalaniyun sai yan qur'aniyun an gane wannan ko amma asalin ahli sunna tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yau sun kudirce saukan annabi Isa alaihi salam da bayyana imamul al-mahdi da magana abin da ya shafi bayanan dajjal wa da yajuj wa ma'juj sun yadda da su ala zahiri wal mi'raj sunna sun yadda da mi'raj kamar da su ma ɗan asha'ira sun yadda da duwayen nan gaba daya sun yadda da ainihin tabki na manzo sallallahu alaihi wa sallam sun yadda da wannan wasila din wa jami'u asharat as-sa'a kai da kuma dukkan alamomin tashin kiyama sun yarda da shi wa azabul sun yarda da azaban kabari babu wani ahalus suna da yake inkarin azaban kabari hmm. an gane azaban kabari hadisai sun zo mutawasirai daga manzo ga ayoyin alkur'ani ga maganar magabata dangane da azaban kabari an gane ko masu inkarin azaban kabari mutan zilawa ne sun a gane ko wato masu aƙidar bid'a suke inkari babu su mutan zilawa babban abin da ya musu illa suna fifita hankalinsu ne akan nasu babban abin da ya musu illa nassin qur'ani ko hadisi ba shi da mutunci a wajen su kamar yadda hankali ke da mutunci idan nassin qur'ani ya kitta wa hankali suna lankwasa nassin qur'ani sai ya bi hankalin su idan hadisi ya kitta wa hankali to abin da suke yi in ma su karyata hadisin in kuma ya zama to babu yadda za a karyata shi sai su lankwasa hadisin dole sai ya bi ra'ayinsu da kuma ka'idojinsu na tunani to wannan shine abin da ya halaka da mutazilawa to a kowane zamani kila wani ce to a wannan zamanin akwai mutazilawa eh akwai su Tun mutumin da yake amfani da kwakwalwa ya ajiye nafsi to wannan ya bi ka'ida ne na mutazilawa na ba gane a wannan zamani ana kiransu al-aqlaniyi su ne mutanen da suke ganin idan nassi ya saba ma kwakwalwansu za su wurgar da nassi su dauki kwakwalwa to irin wani zaka mutum kawai kai tsaye zai yi inkarin hadisi mutawatir da ya zo kan saukan annabi Isa dan Maryam ba tare da wani damuwa ba yayi tawilin aya yayi tawilin hadisi don cimma burinsa ya ƙaryata fahimtar magabata don cimma burinsa an gane su ma za ga suna ƙaryata ainihin isra'i da miraji musamman ma miraji su suna ƙaryata shi amma ah, amma su yan asha'ira su dangane da abin da ya shafi wato halayen tashin kiyama dan asha'ira sun suna tare da ahlus suna kan wannan bangare wani aimi da kuma abin da yake da alaka da ni'imomin kabari wa nafkhu da kuma ainihin busawa cikin kaho za a busa kaho to duk wannan gaba sun yarda da shi wa ma'ila zane. wa faqala eh. sunna aidan tilkauni fi sahaba sannan yan asha'ira duk da kasancewar su yan bid'a sun yi muwafaka da ahalin sunna dangane da sahabbai a eh, kan jerantuwan shugabancin sahabbai yadda 'yan salafiya suka ce a wajen shugabancin sahabbai a wajen daraja abubakar ne farko sa'annan umar sa'annan usman sa'annan aliyu allah ya kara musu yadda wannan shine fahimtar zuma a sha'ira wa'annan ma waƙa bainahum kana khata'un kuma lalle abin da ya auku tsakanin ya kasance kuskure ne wa eh abin da ya auku tsakanin su an gane sahabbai a matsayin su na mutane sun samu rashin jituwa wannan rashin jituwa har ya sanya an zubar da jini to wannan abin da ya faru wato malaman sunna suka ce wannan kuskure ne ya faru daga gare su kuma ta hanyar ijtihadi saboda wayannan bayan Allah sahabbai Allah ya musu alƙawarin aljanna kaga Allah ba zai musu alƙawarin aljanna ba face ya san cewa zuciyarsu na da kyau Allah ba zai mutu alƙawarin aljanna ba face ya san mutanen kirki ne a gani da a ce Allah ya san cewa mutanen banza ne babu yadda za a yi mutu alƙawarin aljanna haka a gani lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah ya ce ula'ika humus sadiqun wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim qasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun da kuma inda Allah ya wa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه da kuma yadda yake cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar wa ma'u bainahu kaga duk wayannan ayoyi Allah yana ban bar sahabbai yana nuna mutanen kirki ne wata aya ma cewa Allah ya laqad radiyallahu anil mu'minina haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minai sai Allah ya kira su da suna mu'minai hmm. iz yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suka yi maka mubaya a ƙarƙashin itaciya sai Allah ya ce fa'alima ma fi qulubi Allah ya san abin da ke cikin zukatansu Allah ya san zuciyarsu mai kyau ne fa tsaki na alayhi sai ya saukar da natsuwa zuwa gare su wa fata hankari ba, ya saka musu da wani fatayi wanda yake makusanci ashe abinda ya faru tsakanin sahabbai sun yi ishtihadi ne in ma wanda ya ishtihadi ya dace ko wanda ya ishtihadi ya yi kuskure waliza ya ji kaf an ɗanihim saboda haka ya zama to wajibi a kame daga sukan sahabbai li'anna tana fihim imma kufrun aw bid'a aw fisq domin su kaga sahabbai in ma kafirci ko bid'a ko fasikanci an gane yayi ba mai sukan sahabbai in ma ko dan bid'a ko fasiki amma mutumin kirki mai kyakkyawan fahimta na addini ba ba bai yiwuwa a ci sukan sahabbai a bakinsa saboda wannan addinin da muke tilkawo da shi tarihin wannan addini gaba ɗaya yana da alaƙa da sahabbai idan aka cire sahabbai a cikin tarihi to gaba ɗaya kamar an ce ba musulunci ne gaba ɗaya saboda su ne suka rubuta wannan alkur'ani da muke karantawa su ne suka taimaki manzan Allah wajen jihadi duk wani yaƙi da ga manzan Allah ya yi bai yi wannan yaƙi shi kaɗai ba tare da su aka yi wannan yaƙin suka ba da ainihin dukiyansu suka ba da ransu suka ba da komai nasu domin ganin cewa manzan Allah ya cimma gaci ina ba lura da wannan sannan kuma bayan manzan Allah ya rasu suka ci gaba da yaƙoƙi jihadi suna ta buɗe garuruwa don musulunci ya ci gaba suna ta yaɗa musulunci har musulunci ya zo nan afirka to wani sakai ya kamata mai musu mu ringa zagin su mu tsine musu ko mu ringa yaban su an ce yaba kyauta mai tukuici to wayan nan bayan Allah ya kamata mu musu tukuici na addu'a kullum aka ambaci sunan sahabbai radiyallahu anhu hmm. Allah ya ƙara musu yadda saboda sun cancanci a yi musu addu'a dangane da abin da suka yi na ainihin ci gaban musulunci gaba ɗaya kaga idan muka dauki gidan shi'a su sun nuna gaba ɗaya kamar kawai tarihin musulunci ya fara ne zamanin aliyu bin abi talib amma duk abin da ya faru na ya kokin da sabai suka yi nan ɗan shi'a sun dauka kawai duk aikin banza ne sannan shugabancin abubakar duk abin da aka aikata kawai shirme ne shugabancin Umar shugabancin Usman duk abin da aka yi shirme ne gaba daya yan shi'a suna fara lissafa tarihi ne lokacin da Aliyu ya karɓi khalifanci ina ba gane ka kuma da Aliyu ya karɓi shugabanci ina ganin babu wani jihadi da aka yi a wannan lokacin Aliyu bin Abi Talib har yabar duniya bai yi amfani da makamin shi ya yaji kafiri guda ɗaya ba Yaƙin shi gaba ɗaya ya ƙare ne akan mai tsakanin musulmi da musulmi Allah ya jarabi Ali bin Abi Talib da yakin cikin gida ne amma kaga Abubakar radiyallahu sun yakin waje sun bude garuruwa ga musulunci haka nan Umar haka nan Usman bin Affan radiyallahu anhu to kaga in muka dauka shi a za su dauka duk yakin da safai suka yi suka ci Faris da yaki suka ci Rum suka ci kaza duk wannan aikin banza ne gaba daya wa iyaz billah eh wa faqa ahlus sunna aidan fi murtakibul kabira sannan yan asha'ira ha'ira yau sun dace da ahalin sunna game da mai aikata manyan zanubai allazi tara game da duniya wa lam yatub wanda ya fita daga duniya bai tuwa ba idan mutum ya aikata kaba'ira wanda ba kafirci ba ya fita daga duniya bai tuba ba me sakamakon shi kafiri ne shi zai dawo a wuta al'amarin shi na wajen Allah saboda ayan nan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to saboda haka a eh, allazi kharaja min ad-dunya wa lam yatub min wuzri wanda ya fita daga duniya bai tuba daga zulbansa ba amruhu ila Allah eh a wajen ash'ari ta ce al'amarin shi yana wajen Allah daidai da aqidan ahlus sunna imma an yaghfira lahu bi rahmatihi imma ya gafarta masa da rahmansa imma an yashfa fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam imma manzo Allah ya masa ceto ya cece shi na'am ala sahibu ashalil masalik fi min ulama'ihim eh wato me littafin ashalul masali sharhin misbahu salis, eh. littafin fiqh na malikiya ko eh. daga cikin malaman a Sha'ira. shi mai ashalul malaiki masali yana daga cikin malamai na a Sha'ira. ga abinda da yake cewa wa man yamutu wa lam yatub an wizrihi fuwida ila allahi jami'u amrihi la bil azabi lil musibi yuqda'u wal kufra wat taqlid anhu yumna yumla'u na'am wa man mutu. wace duk wanda ya mutu bai tuba daga zunubansa ba da jami'u amrin ila Allah ana watsa ana mika duka al'amuran shi zuwa ga Allah Allah shi ya san yadda zai da shi la yuqda'u lil musii bil azab ba a yin yanke da azaba ga mai laifi hmm. idan mutum yayi laifi wanda ba kafirci ba ba a yin yanke da azaba a gare shi wa yumna'ul kufra wat taqlid anhu ana hana kafirtawa da kuma dawwamar da shi a wuta an gane ko ba za a kafirta shi ba ba za a dawwamar da shi a wuta ba shi wanda ya wannan kaga wannan aqida aqida ce mai kyau anan sun dace da ahli sunna wa mu'aidan wafaqu ahli sunna fi umur al-ibadat su kuma anan wajen to anan ga tambaya yanzu za mu dauka cewa anan yanzu abin da muka yi anan wajen yanzu mun yi muwazana kenan muwazana ne ba muwazana ba me yasa bai zama muwazana ba so da shi wannan matsala na muwazana mafi yawan mutane ba san shi ba sai ga wani yana ta kokarin da kayi magana sai ce kayi muwazana nan an gani shi in ka tambaye shi bai ma muwazana shi abin da ya dauka muwazana shine idan ka faɗi alkhairi idan ka faɗi sharrin dan bid'a sai kuma a wani waje ka faɗi alkhairinsa sa kayi muwazana to in haka ne kuwa ai ibnu taymiya da manya-manyan malamai su nasiru dinin albani suwaye suwaye suwaye ai sun yi muwazana ko ba ka ba in haka ne za su wani lokaci suna raddi ga ga ainihin yan ikwan amma kuma suna faɗin alkhairin su da haka da zarar ka faɗa alkhairin nan biliya ta ce kai muwazana la an gani abin da ake kira muwazana shine idan idan kana raddi ga dan biliya kana aibanta shi sai kuma ka ce dole ne dole ne in kayyafin ka soke shi ka yabe shi ka sa abin ya zama ka'ida cewa baya halatta mutum ya yi raddi ga ɗan bid'a dole sai ya yi sai ya yabe shi idan ka faɗi kurakuransa wai yana daga cikin adalci sai ka faɗi kuma alkhairinsa wannan shine muwazana kuskure ne an gane yana daga cikin hukuman da ake wa ɗan bid'a in kana masa raddi ma ba sai ka faɗi kyakkyawan aikin shi ba in za ka yi mai kana iya raddi kawai ka faɗi duk kurakuran shi an gane wannan aiki saboda dama ana so ne a nisanci bid'ansa idan ka faɗi alkhairinsa kamar kana masa sallani amma abin da muke so a gane a nan wajen shi abin da ake kira muwazana ba wai kawai idan ka faɗi alkhairin dan bid'a bayan ka masa raddi sai idan ka lidinta haka to da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba ina ba san gane wannan na ga wani bawan Allah malami ne shi ne Allahu a'lam yana kokari ya raddi yana ma shekarbi raddi wai shekarbi wai shekarbi bin hadi ya zo ya ce wai wai ba a yi muwazana wai ce ba a yi muwazana wanda shi wannan malamin da yake yi ya ɗauka shekarbi ne yake da wannan ƙa'ida wannan maganar muwazanan fa akwai fatawan albani a cikin shi irin abin da shekarbi bin hadi ya faɗa haka Allah albani ya faɗa haka ibn Bas ya faɗa haka ibn Usaimi ya faɗa haka Fozan ya faɗa haka Abdul Musil Abbar ka faɗa duk manya-manyan malaman salafiya sun tafi akan cewa wato in za ka yi faɗan bid'a ba lazimi ba ne ka faɗa alkhairinsa ba lazimi ba ne in za ka yi faɗan bid'a sai ka faɗa alkhairinsa za ka iya wadatuwa da kai masa raga-raga ka faɗi sa ba tare da ka ambaci alkhairinsa ba amma kuma idan kana rantin da ka faɗa da kai ka faɗi ka mai ranti sai ka ambaci wannan alkhairi amma baka ɗauka cewa dole bane to ba a kiran wannan muwazana wannan shine muke so ɗan uwa ka fahimci menene muwazana an gane wannan ko dan za ga wani kawai ce ka mai muwazana nan wajen to haka ne za ka to ibn taymiya kenan za a yi ta mai ranti kenan dan za ga wani lokaci yana cikin raddi ga kawari sai kuma ga ibn taymiya yana faɗin wasu abubuwa nasu na alkhairi suna da yawan sallah suna da yawan karatun qur'ani suna da kaza suna da kaza sai ga yana ban ga rukun amana ga kaza sai ga ibnu taymiya na tayyaban su to amma ibnu taymiya ya dauki abin lazimi ne bai doka lazimi bane misali kaga anan wajen bayan mun yi raddi ga asha'ira mun faɗi ainihin aqidun su sai kuma muka faɗi inda suka ke da alaka to faɗi inda yake da alaka baya nuna cewa an yi muwazana a gari shi mu muwazanan shi ne mu ce dole ne bayan an gama faɗin aibin sai kuma an zo an faɗa alkhairin su wajabtawa shi ne yake mai da shi muwazana mai san ƙarin bayani ya duba littafin shi biyu ɗin din manhaju ahalin suna wal jama'a fi ƙarin rijal wal kutub wa dawa'if zai ga irin bayanin da biyu ya yi a kan wannan matsala din na ba gane shi wannan bawan Allah mafi yawan mutane suna ɗaukar alhakinsa suna jingina mai abin da babu ruwansa dole ne idan ka ga ana masa raddi da suke baka mai masa raddi ya kawo maka littafin da ya ga maganar da ya faɗa na basan gane wannan don za ka iya ganin wani mutum kawai ya zo ya kama sunan biyu? kuma me yasa ake ta kama sunan biyu yanzu saboda waɗannan yara da suka zo marasa kan gado yaran da suke zuwa kawai su kama su ta zagi malamai to sai a ce ai shek rabi ne ke karantar da su zagin malamai to su masu kokarin raddi ga yaran ba sa iya raddi ga yaran sun ce to bari su raddi ga shi wancan babban malami wanda bai ce bai gani ba misali shi malami ne mai karanta da aqida kuma aqida shi mai kyau ga littattafan shi dan ya wallafa an gano wannan aiki in za ka yi masa raddi ka dauki littattafansa ka yi masa raddin kurakuransa to ba sa iya yin haka sai dai kawai su yi masa kagi an gane wannan ko to irin wannan shine kurakuran da malamai suke yi ya kamata in zaka yi raddi da sufi ka dauko littafin shi na zubanci shafi kaza babi kaza in zaka yi raddi ga shi a ɗan shi'a sun ce a littafin su shafi kaza babi kaza ai raddin ya fi shiga mm. to shi ma shi karbi in yana da wata aƙida sabuwa in za ka yi masa raddi an gane tunda mutum ne wanda zai iya dacewa zai iya kuskure ba annabi bane shi mm. kuma bai kai matakin da zai ce wai a bi shi kamar yadda ake bin manzan Allah ba mutum ne in har ya ce ku zo ku bi ne yadda kuke bin manzan Allah kaga ya zo da sabon addini yau idan ya faɗi magana shi ma ya faɗi cewa a auna maganar shi in ya dace a rubu in bai dace ba a yi watsa watsi da shi to ashe kenan idan ya faɗi magana ya kamata a sanya magana ne a ma'auni yau ba za mu saurari farfaganda ba abinda muke so a wasu littattafai ne nashi menene aqidun shi wanda ya bambanta shi daga sauran malamai na sunna na fatan gane wannan kaga idan muka sani a littafin shi kaza ya ce kaza ko ba haka yake a cikin sunna ba a cikin sunna ga yanda yake to a nan ne za a gane cewa lalle wannan mutumin ya zo da me sabon abu an gane wannan ko to wannan shi ne na'am na'am qum aidan wafaqu ahlus sunna fi umuril ibadat suma sun dace da ahlus sunna game da al'amura na ibada da al'amura na mu'amala walakin ba'duhum khalafu ahlus sunna fi masailin taraha fi mu'allafat sai dai wasu daga cikin su sun saba ma ahlus sunna fi masaila wasu sashe a wajen matsaloli na ibada zaka gansu a cikin wallafa wallafan su Allah shi taimake mu wa alaikum salam su a sha'ira ba sa fitowa ɓaro-ɓaro za su ce ma alƙur'ani maganar Allah ne sai da in karaka su sun ce abinda muke maganar Allah majazan la hakikata amma a dogure sun yarda amma an karaka su sun ce ma ai Allah baya magana da harufa da sauti da sakaji da larabci da kaza da kaza to fa kaga Qur'an da ni karantawa ya ce kaga haka ne kaga kuma kenan su ma ba su yarda ba amma su ba su fito a mutum ba amma su lawa sun fito a mutum sun ce wannan qur'ani kawai halitta ne kawai ba magana Allah bane eh ya za gani a wajen ba za a ga Allah ba ta ko'ina ba eh kawai sun ce ba ta ko'ina ba kawai sun ce yura lafi jihati ana ganin shi ba ta wani bangare ba ba ta wani wuri ba kuma eh na sai tambaya da aka rubuta ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam ilimi amin malam cewa da aka yi idan mutum zai ci abu akwai nama a ciki to sunna ne fara da naman ya gaskiya haka eh, wani bawan Allah ya yi tambaya wacewa da aka yi idan mutum zai ci abinci akwai nama a ciki wani sunna ne fara da nama to gaskiya ba san inda aka dogara ba nan ban san inda aka dogara ba wani mutum zai ci abinci ya fara da nama da dai da muke yara na sha jin wannan magana na sha zan gashi a littafi ban gani ba cewa abin da yasa aka ce sunna ne a fara ci da nama idan mutum ya cinye nama dama nama ne ya fi dadi a abinci tunda shi ya fi dadi abincin mutum ba zai ci da yawa ba tunda ka cinye abin da ya fi dadin to mutum zai ɗanci abinci kaɗan ne ba zai irin cin abinci ya koshi ya wuce gona da iri ba wai shi ne hikiman da ya sa aka ce a fara cin mai nama amma gaskiya wannan duk ban gashi a rubuce ba kawai wannan abu ne wanda muka daɗe ka daɗe muna ji Allahu a'lam eh. tambaya na biyu ya ce eh, idan aka zubar da ciki lokacin da ya kai lokacin da aka busa mai rai hmm. to shin diya ne kamar na cikakken mutum ko ko yaya a'a idan an zubar da ciki wanda aka busa mai rai tambayar da ake wai diya za a biya na cikakken mutum ba diya na cikakken mutum ba diya ne kamar yadda aka ce da hadisin matar nan da ta da ta naushe ya uwarta mai ciki hadisin hamlu na biga. wanda wata mata suka yi fada da ƴan uwarta a zamanin manzo sallallahu ita matar tana da juna biyu sai ita waccan ta naushe ta a ciki sai sai ta haife yaron ya fito matacce yaron ya mutu a cikin ciki ya fito a nan wajen annabi ya ce a biya biya shine za a biya gurratun na bawa cikakken bawa ko baiwa za a biya kudin cikakken bawa ko baiwa kaga za a je kasuwa nawa ake siyar da bawa in an ce miliyan hamsin sai a siyo bawa sai a miƙa shi ne diya amma ba diya ɗan adam ba kaga diya ɗan adam ai kuɗi ne mai yawan gaske eh a nemi taimako to insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba yan uwa za su zagaya don neman taimako a taimaka fi da ya ayyuhal ladina amanu